Bueno. da kasuwa. Sannu da zuwa. Ikon Allah. Ko gidan maki tabarkalla. Wallahi gidan yuri a cikin yake. ku jama'a. Dan Allah sannan ku kai wani ka na kai ma ma ita ma ita da za ta a Allah ku kin ga har da ƙwai ma na ba a mun aka ce babu kwan ma na ce to kai a soya man a haka ai ba matsala hakan ma za ka iya ci ah. kin ga tunda kina da jama'a bari in je in dawo. Eh ki je ki dawo. Yau bari in je in dawo. Je ki dawo. Je kin dawo din. Ina ji ko? Eh. ai haka ba ai da shi ke eh, bari in je in dawo sai ki tura ki samu akula akula zan kawo eh. sai kin dawo ba kuwa sai dai Allah ka yafe mana eh, to ai ko ba komai kawakin zama hajjo wallahi tallahi tunda dinda na shiga ana cewa alaja alaja alaja to ai kina da alajoji tunda dai mai dan daham din nan mm-hmm. dan riyal din nan da dirham nan ai za a samu a ya kamata kawaki a aure Wai giya in ji duniya tsautsayi sarɗe a wani wuri. A'a to kuma menene dan kin yi aure? Ai kamar yadda nake juya tawa. Eh yadda na Mijinta a sake harkar fasikanci za ki koma. Mijinta to me zai mutum ya ce ki zauna? To umma shine sai ki mare ni. <laughs> Ba san ba ki ba kina irin wannan magana kin zauna kenan. Ummi kin zauna? Kin zauna? To me yasa ki kai ki ƙara shiga gida? Ka ƙara Na ka ki janyo min abun kunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. To idan na kara gani kin kara shiga gidan mai wainan nan wallahi. Kana yau. ake Kike na annuna din. na ki Ki ya ta Ya kuma zuwa. Ki haƙuri. Ki Kusa a gurin baba. Me yiwa abin da ka aikata. Allah ya haɗa da wannan jarfa ka ita. Mijinta zai ta. Shi ko wancan ba. Allah ki dubi annaban Allah ki dubi ido na ni mijinta ya haƙuri da to ya Allah rufe mutane baki tashi mana sai ka zauna ka ba za ki iya ba shi mu tafi zan bi ka ba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 kar ki zarge ni akan abin da ban da masaniya a kan shi wallahi wallahi ban yi cinikin mutuncin ki da kowa ba sannan da sani na ba zan bari a cutar da ke ba ke kawata ce kin san abin da zan iya aikatawa dattijan banza ne dattijan da zai ce eh ya dawo ya ce a'a haba ne gida ka duba lamarin yarinyar nan wannan magana fa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 me kila kaka ji wannan dala kila kila kana da bakin da za ka yi wani da na dan kara gaya mai zai zo ya bani a gaban wa'annan yan duniyar gidan nan in zo in shiga uku ai akwai wannan ma wadin yake ɓalla wannan dogon mai haka shi zan ba yanda yake ciko kuɗi da a nan ɗin shi na kaji da doya shi zan ba in ɗebi kuɗi ce ciwo gare ka gane yana ta na haka in kunshi kuɗi in yi ras <laughs> a gidan da gaba ɗaya ji sina ya biya zinaru kina yadda kike so a duniyar nan an kuɗin so da zan tsula ai ba sai da a samu kuɗin shiga ta ɓangaren ta. Allah ku. Allah. Ai ni ba na haihuwar banza. Wallahi ban taɓa haihuwa an ci Allah ba dare ba. Sunanta Safina. Hajiya Safina. To, dama dai abin da ya kawo ni wannan gida ba wani abu bane dan ni ba zama zan ba ba kuma dadewa zan ba. To jiya ina da faraina ba ta sai Allah ya hada ni da antikilina. Sai take bani labarin wannan gida dama raina a ɓace yake wallahi wata 'yar damuwa ce ta same ni. to saboda haka na ce to mu zo wannan gida to je Allah ya kawo mu to yau gana a cikin wannan gida to zancen kuɗi ko wani abu ne wannan duk ba wani abu ba ne in dai wannan zancen Baba, baba ka yi baba na rawa, baba na rawa, baba na rawa, baba ka yi ni gida, baba ka kai ni gidanku, baba ka kai ni gidanku, baba ka yi ni gidanku. A gida, a gida, a gidan hada-hada. Ta ki kawai dai mama a matsayin saboda kawai yana matsayin abokina. Gaskiya ne. To amma ina so in baka wata shawara Hafizu. Kyan wannan kawai ka je ka nemi sana'a. Wannan sana'ar da ka ɗauko ba za ta kai ka ga ko'ina ba kuma ba za ta fushe ka ba. Ba don komai ba na ce maka ka je ka nemi sana'a wannan yawon gulmace-gulmacen da kake yi wallahi ba zai taimake ka ba. Idan ni ka gaya